bayan kammala ba da katin zaɓe da hukumar zaɓe ta yi a tarayyar najeriya tare da ayyana masu zaɓe fiye da miliyan hamsin da shida da suka karbi katin su na zaɓe wasu jami'an sojin ruwa a yankin marin base na yankin apapa da ke birnin legas. na zare wasu masu zaben ido su kuma raba su da katunan nasu na zabe ba kuma tare da wata hujja ba mustapha muhammad wani mai sana'ar a caba ne dan asalin jihar borno wanda ya shaida mani abin da ya faru kamar haka wanda ke jaguma ne daga marin beach shine suka tare ni sai ya kashe kidin mashin din ya cire kidin mashin din ya ce faka mashin din tana faka mashin din da na faka mashin din ya bar ni ya manta da ni gaba daya na sai kusan minti goma wajen ina ta jiran shi bai min magana ba sai na ji na same shi na ce gaya ka kama ni kuma ka yi shiru ka manta da ni sai ya ce min kana da katin siyasa din nan sai na ce mar eh sai na cire wallet dina kafin cire nuna mishi ma kwace abin a nuna da kwace ya ce min kana da dubu goma sha biyar zan baka mashin ɗinka da abin nan ka tafi in baka da shi kuma to ga kidin mashin na ka ɗauki mashin na ka tafi ya hana ni abin kawai na yi na yi na ya hana ni kawai sai na dauki mashin dina na tafi abin nan to kwaya shugabannin al'umman yankin ke ganin wannan mataki na wasu kuratan rundunar sojan ruwan ta najeriya alhaji musa shabiri wani shugaban matasa ne a yankin na marimbes da kuma yankin kudancin najeriya ga kuma abin da yake shaida mini gaskiya wannan abu abun bakin ciki ne a ce katinka ko kuma yancinka na cikakken dan kasa a ce an karbe maka ba mu san wannan manufa ba mun nemi mu san dalilin da ake karban wannan zakati ba mu san dalili ba yayin da suke gaya mana in aka zo sai a ce ka kawo katin zaben ka in ka bayar sai a ce ka tafi ka je ka kawo naira dubu goma sha biyar kana son wannan kati ko kuma a'a sai su karɓi mashin ɗinka su ajiye su ce sai ka bada kuɗi naira dubu goma sha biyar wanda wani abubuwa duka ba mu san soja da yin wannan abun ba amma sai ga an waye gari kuma wannan karan soja ne suke irin wani abubuwa me ya dalilin da sa suke wani abubuwa har yanzu mu mun gagara sani dan mun yi kokari mu tambaya dalilin da sa suke kama wannan abu ba mu samu dalili ba har yanzu har yanzu a wannan lokaci dai kokarin jin ta bakin hukumomin rundunar sojin ruwan najeriya game da wannan mataki da wasu 'ya'yan nata ke dauka na kwacen katunan zaɓe na wasu wa'anda ba su ce su gani ba ya citira sai dai wani matsakaicin hafsan sojin ruwan da baya so na ambaci sunansa ya shaida mini cewa za su gudanar da bincike kuma wannan mataki ana ɗaukar shi ne ba tare da sanin hukumomi na gaba ba baban ya daga lagos a nigeria